Jeune ami de la fada, bonsoir, barkam ta kasance tare ku a cikin wannan shirin naku shirin maɗa fada kenan. Bai zo muku ako na ƙarshen mako daga Studio Kalongo. A maraice wannan ranar Asabar fadar tamu ta dauko maudu'i mai mahimmanci. Maudu'i ne wanda ya shafi kwanciyar hankali da zaman lafiya. Le thème de notre fada d'aujourd'hui installé au sein même de la radio Amfani de Difa, c'est l'apport des jeunes dans la consolidation et le maintien de la paix à Difa. Situé sur la frontière entre le Niger et l'État de Borno au Nigeria, la région de Difa fait partie des régions les plus touchées par le terrorisme et l'insécurité. Boko Haram avait mené sa toute première attaque au Niger le 6 février 2015 contre Bosso dans cette même région. Et la plus récente date de moins de deux semaines, c'était le 23 avril dernier au site de l'aménagement hydro-agricole de Lada, situé à juste une dizaine de kilomètres de la ville de Difa. Parmi les acteurs qui luttent pour une meilleure restauration et aussi pour le maintien de la paix dans cette zone, l'on peut s'assurer sans risque de se tromper, citer les actions qui mènent les associations et organisations des jeunes. Et c'est justement de cette euh, contribution des jeunes qui est question aujourd'hui dans notre FADA. Wannan shi yasa muka gayyato matasa na kungiyoyi daban-daban masu gwagwarmaya domin dawo da kwanciyar hankali a wannan jihar Difa domin mu tattauna tare da su akan ayyukansu. Zan ba su dama domin masu mu su da wa muke da wa zam tattaunawa a wannan maraicen. Zan fara da yake da mata. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka zuwa barka da zuwan kudi eh, ni ne kusuri mod malam gubo shugaban matasa na kwamitin difa assalamu alaikum alaikum salam ni sunana abari fannami ni ne trésorier général na conseil communal de la jeunesse uh, moi c'est abari musa mamadou je suis web activiste au niveau de la région de difa mu ne masu gwagwarmaya bisa rezo saboda kwato hakkin matasa da kowa da kowa eh, kuna tare da umar malam Ali don ka euh, entrepreneur ne kuma volontaire ne eh, harka environnement assalamu alaikum don euh, ni sunana abdulnasir umar abubakar ni ne magatakar candidat na conseil régional de la jeunesse na Difa. Assalamu alaikum, euh, je me présente euh, Aïssa Aboubakar. Je suis journaliste, euh, je suis acteur de la société civile en même temps cybergardienne. To duk muna muku barka da zuwa a cikin fadar tamu. Sunana Fanta Shamsu Abdulkadir Tambiano akan Inji. Nous allons passer au peigne fin l'apport de jeunes dans le maintien et la consolidation de la paix à Difa. Notre fada SND en trois parties portera d'abord sur les actions qui mènent les jeunes. Ensuite, nous parlerons avec eux de ce qui reste à faire et qui doit le faire. Et enfin, nous parlerons de la collaboration entre ces jeunes et les autorités locales. Da farko kamar yadda na faɗa za mu tattauna akan ayyukan da matasa ke yi konkret je commence par vous um, le rapporteur du CRJ. Abdulnasir da ku zan fara wannan tambayar tawa. A votre avis comment peut-on qualifier la situation sécuritaire à Difa? A yanzu haka actuellement. Eh, donc na gode da wannan daman da kuka bani. Harkan tsaro a jihar Difa wanda ya san Difa daga horkon wannan rikicin zuwa yanzu a wannan lokacin bremen za a iya cewa alhamdulillahi sava akwai amelioration muna nan ga gani bremen sama harkar tsaro akwai ci gaba sosai da sosai kuma ubangiji allah ya kama muna ya sa wannan shugaban ya dore mu zo ma zuwa karshen wannan yakin gaba ɗaya amin ya rabbi aisa sai ke kika ce min to cyber gardien à ton avis comment on peut qualifier la situation sécuritaire actuelle a nan difa c'est comme l'a dit Nasser, la situation vraiment il y a une nette amélioration, on se réjouit. Si c'est pas même euh, l'attaque, euh, la récente attaque, vraiment euh, Difa, on a commencé même à oublier la situation sécuritaire parce que vraiment il y a de l'accalmie, il y a un changement qui est là. Mhm. Voilà. Le conseil communal de la jeunesse est aussi représenté à travers son président. Kusuri ku a naku ayin ya za a iya cewa da yanayin difa a yanzu haka a fannin da ya shafi halin tsaro. Eh, a fannin da ya shafi tsaro a difa yanzu eh, an samu dan wani sakewa. Me yanzu ba irin na da ne. Eh, yanda ake wani foro da sauransu zaka ji wani ya tahi ya yi rejiyon da terrorist zaka ji cikin anguwa yau yanzu wannan babu yanzu mutane da'uwa ne suke yi ko kuma da cikin da'uwa ma wanda suke ma yanzu komi ya dan fara doka lokaci ya dan fara doka hanya kowa ya gane abun da kaman rashin me ke da suna waɗansu kaman suna rashin fahimta ne da kuma rashin samu aiki da wuri shine kaman yana jawo su suke ji mai farafure da suka gane ba haka bane abun mm-hmm. to ku waɗanda na baiwa damar magana har yanzu kun ce an samu sauyi sosai a da da yanzu to abin nake son in sani menene kuka yi a matsayin ku matasa har aka kawo ga wannan halin da ake ciki a yanzu haka mu abubuwan da muka yi illa muka ba mutane sensibilization wayan musu kai muka yi gaskiya muka tashi sai mu matasa surtu abun ya shafi matasa jiyawa sosanken fusan ka dauka shine muka tashi sai muka ce mu ne kuma mutane mu ne mu tashi mu shiga cikin su mu zamna da su a bari fannami kuma kuna daga cikin wannan kungiyar shawarar matasa ta gundumar difa To ku kun shi kamar yadda president ya faɗa ya ce sensibilisation aka yi ta yi har aka samu aka kami za ku ya ƙara muna aka yi. Eh sensibilisation yadda ya faɗa monsieur le president muna saman shi kuma gaskiya muna nan muna cimma guri don a yanzu haka akwai tarin matasa wanda mun san da suna aikace-aikace suna kawo aiki irin wanda zai sa jami'an tsaro aiki kuma a yanzu haka yana muku magana sama da mutum wurin 150 mun bi an goyi an goyi mun yi sensibilize muna so su ma su kawo nasu gudunmuwa don jami'an tsaro samu isasshen lokaci da za su kula da wani wuri waje amma ba aiki ya musu yawa a cikin gida kuma aiki ya musu yawa a waje sannan a cikin fadar ta muna tare da abari musa ile web activist abari comment pouvez-vous qualifier la situation actuelle sécuritaire de difa bon moi à mon avis je dirais plus ou moins Parce que quand on prend l'exemple, c'est depuis 2016 qu'on est, dans ce problème. Et jusque-là, on a dai dama dama des dames, sai dawo dama. a iya cewa gaskiya an yi gaba dames, dawo baya. Situation kin har yanzu a ce har yau ba a har yanzu ya kamata a ce abu ya kawo canji gaba ɗaya an san da an kare abu. Mhm. To ku ana ku fannin me kuke yi domin ganin wannan canjin ya ingantu? Eh abin da muke mu akan en tant que web activiste on fait des sensibilisation à travers les écrits de muke bisa rezo muna yi à l'appel à la déradicalisation des ces qui sont déjà là-bas de l'autre côté. Duk abin da zai kawo dai yadda matata za su karkata hankalin su can. Mu muna yin dan rubutu-rubutu haka bisan shi saboda dan jawo hankalin su mu gwada musu wancan abun ba haka bane ba. Kenan zama lafiya shine abun nema ba tashin hankali ba zan komo wajen raportar kin sai rije abdulnasir kun ji kamar yadda suka faɗa sai sai ji da shi ma web activist kin da ke tare da nu kowa ya ce sensibilisation sensibilisation a ganin ko wannan sensibilisation ta isa kuma wannan sensibilisation kin ita kuka fi baiwa karfi a bangaren ku ko kuma akwai wa'ansu ayyuka daban da kuke yi nagode Allah ma kusan idan ake zancen harka ta tsaro kuma abu wanda ya shahi matasa mafi yawan lokaci ana gani cikin wannan mutanen matasa ne wanda ake tayya can ai musu wasu proposition masu sauki su gani bon ça c'est plus facile de prendre une arme et puis attaquer pour gagner de l'argent mhm. euh, le conseil régional de la jeunesse depuis qu'on est venu on a entrepris quelques actions. En fait, on a fait des déplacements, des missions de terrain karma pour rencontrer les jeunes des différentes communes, pas seulement la communauté urbaine des DIFA, mais toute la région. À mhm. l'exception maintenant, c'est seulement Ngimi et Ngurti qu'on n'a pas eu à faire. Et Inch'Allah, c'est dans le programme, on va les faire dans le plus bref délai. Donc, euh, on a rencontré des jeunes, Muntambesu, menene matsalolin su me yasa idan aka musu proposition ta wancan bangaren suke saurin karbanta mhm. abin da muka samu shine mafi yawanci mutane suna muzanta rashin aikin rashin aiki kuma da lastration da gadam paske yau matasa a difa suna gani a gadam cikin jihar difa take me le cabinet de recrutement wanda yake dokan mutane a su a gadam yana zandar matasa suna tambaya suna ta su ba su gane ya ni wanga abu yake faruwa don mun tambaya mun zamana da mahukunta mun gani an menene yasa wanga abun yake faruwa haka abu guda muke iya yi mu matasa lalle matasa sun zaɓe mu mu shugabannin su ne amma mu ban mu ba da aiki sai dai mu yi kokari ta hanyoyin da muke iya mu taya su su samu aiki kuma insha Allah abubuwa yana nan ga ragewa wannan bangaren na agada mu kun gani bai jima ba la sortie du ministre ya ce recrutement za a yi surplus sannan kuma ya ce mem me ake ta la sous-traitance su ma idan akwai wata entreprise ta cikin gida da take iya aikin to lalle ya hana a ɗauko wasu mutane daga waje su zo su yaki aiki donc on suppose que si vraiment wannan abun da gwamnatin mu ta Nijar ta sa gaba mhm. muna tsammanin za a samu tunda idan entreprise mu ce ta cikin gida ta zo dole la main d'oeuvre local sera recrutée mhm. kuma idan matasa suka samu aiki yanzu kuma alhamdulillah wannan abun na onaha da ya fara onaha da ta zo ma za ta fara aiki za ta yi recruiting main ka suka tuntube mu suka ce mana to matasa ku ne kuma nan mun san akwai matsalar tsaro dole za mu zo mu zamna da matasa mu gani ya za a yi za a yi recruiting ne eh, ouvrier ne da metro mason za su rekrite suka bamu lissa inda suka mu dama ma wani ha wannan abin da ta yi vraiment abu ne wanda matasan jihar difa suna nan ga appreciation suka ce mu mu yi recruitment na a notre niveau a takaice da idan an magance matsalar aikin yi za a magance kashi babba daga cikin a matsala in dai mutane suka samu aikin yi ina tabbatar muku da cewa mhm. kashi babba kashi fiye da 80 a cikin 100 na wannan matsalan zai zai kare insha mhm. Allah to madalla muna kuma tare da Aisha Abubakar Kiya a plusieurs casquettes elle est actrice de la société civile elle est journaliste elle est gardienne Aisha kin da shi duka har izuwa yanzu yadda firar tamu ta kasance me zaki ya kara mana akai a takaice abin da ya shahi gudunmuwar da eh, matasa eh, za su kawo wajen tabbatar da zaman lafiya akwai abu mahimmanci kamar yadda nasir ce implication des jeunes faut que les jeunes gaskiya qu'ils se sentent impliqués dans toutes les instances de prise de décision et aussi, aussi le chômage dans la région des Difa vraiment c'est une situation très préoccupante parce que bah, yanzu saboda matasa bisu da aikin nan abubuwa da yawa suke nan ga faruwa a nan cikin garin difa bayan da wannan tashin hankali na tun shekara 2015 yanzu ana cikin eh, sekirite residual aiki cewa mhm. saboda akwai matasa saboda rashin aiki su tashi suna sace-sace kwace da sauransu ana violence kala-kala bayan wannan yanzu wannan ya ma hisha ma mutane kai paske insecurity yanzu kamar yadda na faɗi da farko alhamdulillah da dama akwai ina shi yanzu wannan ne matasan suka hitayar ma al'umma da hankali ba rapport mem a insecurity nagode sosai aisa yan uwa matasa masu sauraron shirin mu haɗu fada sanin kuna cikin wannan shirin mukan baiwa yan matan studio kalangu fili inda suke kawo muna ƙarin haske akan ababe da dama musamman akan lamuran da suka shafi 'ya'ya mata a cikin filin nan nasu kenan mai suna Larry Brick rose tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou amis jeunes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la rubrique rose de ce samedi. Eh bien, je suis Samira Wafi. Comme vous le savez, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de euh, Miss IA. Miss IA, c'est euh, la Miss de l'intelligence artificielle. En gros, nous plongeons dans un monde en évolution rapide d'intelligence artificielle avec un sujet plutôt intrigant il s'agit euh, du tout premier concours de beauté des avatars générés par l'intelligence artificielle que j'ai bien nommé tout à l'heure. Et euh, pour nous éclairer euh, sur le sujet, nous allons un peu plonger dedans. Pour commencer par le commencement, je vais vous éclairer par rapport à ce concours. Miss AI, organisé par le World AI Creator Award, qui est le Weika en collaboration avec euh, FanVue, une plateforme qui gère euh, les influenceurs virtuels. C'est le tout premier concours de beauté mettant en vedette euh, des femmes virtuelles créées par l'intelligence artificielle. Ce sont en fait des influenceuses virtuelles, c'est-à-dire des femmes qui n'existent pas vraiment dans la vraie vie, mais qui ont des milliers de followers sur les réseaux sociaux on peut euh, les voir pratiquer par exemple du sport, en vacances, faire de la musique, etc. Toutes les activités que peuvent faire les humains, elles peuvent le faire. Alors, euh, quelles sont ces influenceuses virtuelles, surtout les plus connues Je vais vous citer quelques-unes. On peut déjà retrouver euh, une grosse partie de ces influenceuses virtuelles sur la plateforme FanView vous pouvez aller jeter un œil. Parmi les influenceuses numériques les plus populaires, il y a par exemple Aitana Lopez qui compte plus de 300 000 fans sur Instagram. Nous avons également Emily Pellegrini qui compte plus de 250 000 followers. Pour la plupart, euh, ces influenceuses virtuelles ont été créées par des hommes et génèrent euh, des millions de francs CFA de revenus souvent par mois. Mes chers amis, comment ces influenceuses virtuelles seront-elles évaluées dans ce concours C'est la véritable question que beaucoup se posent, surtout sur la toile. Les critiques, euh, les critères de jugement sont assez diversifiés en plus de l'apparence physique, les participantes seront évaluées sur leur talent artistique et leur impact sur les médias sociaux. Les règles du concours détaillent que l'influence sociale des créateurs d'IA seront évaluées en fonction des paramètres tels que l'engagement des fans, la croissance de l'audience et l'utilisation de plateformes comme Instagram. Mais ce concours suscite également des débats et des inquiétudes. Quels sont les principaux enjeux soulevés par Miss AI le magazine Elle, qui est sur Internet, on connaît un magazine féminin, a écrit, je cite, Alors que le monde s'efforce de déconstruire les stéréotypes de beauté, ce concours arrive à un moment inopportun et soulève des inquiétudes légitimes parmi les défenseurs d'une beauté plus responsable et authentique. Fin de citation. Les organisateurs du concours insistent sur le fait que les développeurs de ces beautés numériques s'engagent à créer un échange transparents avec leur communauté pour rappeler la nature fictive de leur création. Voilà, c'était leurs arguments. C'est tout pour la rubrique rose d'aujourd'hui. J'espère euh, qu'elle vous a plu et on se retrouve après pour euh, une actualité totalement people. Et euh, surtout, les femmes, n'ayez pas peur. La beauté, c'est la beauté. Et ça, c'est que de l'intelligence artificielle. On garde le cap et on se dit à très bientôt. Bye bye. Tout arrange pas toujours pour que ta femme soit heureuse. Quelqu'un qui te donne tout, tout ce que tu veux. C'est pas qu'il est fou, non. Les gens qui font les choses par amour, lorsqu'ils te ferment la porte, c'est vilain. Tu faisais ton mal' t'as pas pensé Amis jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada. anan tsakar radio amfani a garin Difa gaba da tattauna akan L'apport des jeunes dans le maintien et la restauration de la paix à Difa. Avant la pause, nous avions parlé des activités que les jeunes mènent pour le maintien de la paix ici. Et dans cette deuxième partie, nous allons parler des actions qui restent à faire. Kusiri, vous êtes euh, le président du CCJ. Quels sont selon vous les principaux défis persistants qui entravent encore la pleine restauration de la paix dans kamata kuma waye kamata a avec les décideurs et la communauté les trois là quand se sont levés debout sur la paix et la cohésion je pense que tout va bien et les décideurs et ils ont négligé certaines choses, je pense. Vous voyez, dans la région, ou je vais dire même dans le Niger en général, mhm majorité des jeunes sont des chômeurs. ce qui reste à faire, c'est d'engager euh, cette jeunesse et considérer et favoriser, surtout euh, dans l'éducation, ko dan d'autres emplois. Na gode sosai ku Siri Abdulnasir zan ci gaba tare da ku. Kamar yadda muka faɗa matasa na iya kokarin su wannan kowa ya shaida. Kuna daga cikin kungiyar shawarar jaha ta matasa. Me amma a na ku ganin me ya kamata a ƙara yi? Wani kuzari ne ya kamata a ƙarowa domin shawo kai complete mana wannan matsalar ta halin tsaro a nan jihar Difa. Na gode. Da harko ya kamata a yi favorizan dialogue tsakanin ma'aikanta da kuma matasa toutes les courses social mhm. saboda akwai wasu abubuwa duka yake kashi rashin fahimta ne mutane ba su san ba menene yake ya ne abu yake si vraiment il faut favoriser dialogue moi je pense que c'est aussi une porte de sortie et j'ai dit que j'encourage les initiatives que le gouvernement est en train de prendre maintenant les travaux d'irrigation la grande irrigation des différents moi je crois que quand ça finit aujourd'hui il y a une estimation des 12 employer peuvent être créés kuma mutasiya jihar Difal DG na Onaha da zo shi da kanshi da ya gani abun ya burge shi ya ji daɗi yace saboda wani wurare a Niger ma suna irin wannan abubuwan mutane ba su appreciate me nan Difa idan ka tashi nan da kun tsallaka kogi idan muka je za ku gani matasa su da kansu za su tashi da mata da samari ba zancen mace bane hake mata da samari da sahi kowa ya ta gona noman shinkafa mu waje kurake idan muka yi continue dan sai sans aka zo ya da dialogue ana kwatanta ma mutane ana wayar da kai kuma ana sauraron matsalar matasa saboda mahi yawan lokaci idan abu ya taso ba a kiran matalan mutanen nan wanda matsalar nan ta fara da su ba a kiran su a zamna da su kai menene ne ya faru sai a ce on va prendre tout simplement une décision pour sanctionner mhm. sanctionner ne suffit pas il faut écouter les gens savoir en fait mine ne yake faruwa kuma ya za a yi a ciwo kan wannan matsala mu aje kura ke sai ake favoriser dialogue da kuma wannan initiative na gwamnatin yanzu ina tsammani ke za a ciwo kan nan gaba kaɗan wannan matsala ok umara par rapport à la question que vous avez posée, euh, celle de savoir euh, Qu'est-ce qui reste à faire C'est de promouvoir la justice sociale, l'équité, que les jeunes de notre contrée ne se sentent pas frustrés pour aller euh, engager des, activités nuisibles à la société, que, euh, euh, comment on appelle ça, ceux qui ont eu la chance d'étudier puissent accéder à des, à, des, emplois. Maintenant, euh, au niveau des ménages, que les parents prennent leurs responsabilités. Parce que source in komi da komi daga tarbiyya ne yake tashi. Voilà un peu les propositions que je vais faire. Umar kenan il est entrepreneur ici à Difa. A bari na sauraron ka amma ban san ba ko ya yarda da wannan zancen naka. gaskiya abin da ya faɗin haka nan ne fa saboda matasan nan mu abin da suke yake kan gaba aikin babba ne kenan ilfo ke faran gaskiya su san meye ne kasu da zangaje wurin tarbiyyar yara fara ba su komi sai an yaro yayi comedic kin krim kin shi yazo ai ta da haguri récemment il y avait un truc là le petit avait frappé l'autre et quand il a fui le parent dit que ya kai wata takwas ma bai gyaran shi ba to kaga wannan ai c'est <laughs> bon mhm. abari Musa kenan ki web activist amma akwai wani abari fannami a cikin fadar tamu ilman burdu sai sai ji kuma shi ma na ga bakin shi na ta motsi akan wannan zanta abari ko akwai abin kake son ka kara muna eh wannan deban da kuka da kawo wannan fadan da ake nan gayi gaskiya yana da muhimmanci sosai amma kullum wuciya ake a kusa yanzu aisa a cikin hiran da ta yi lokacin da tana da izinin magana ta yi maganganu da yawa wanda a ciki wasu an enlèvement piyaj carnage wane ne duka dai abin da ya shahi insecurity ni ina ganin eske ko wanda experience kin da gani ba problem in duka da yake faruwa duka wannan abubuwan da na zana masu aikata abin sai da jeune suke ma mutane mana babban matsalan da yake addasa shi zan yi taimonyan president par ko le rapporteur regional rashin aiki ne

il reste beaucoup encore à faire. Mhm. C'est justement de ça que nous parlons. Qu'est-ce qui reste à faire et qui doit le faire Maintenant, à Gamé de Harakan Jeunesse avec le président Chikin Agenda Mouyenana, on a fait le tour pour rencontrer autorités autorités. Les CB de la gendarmerie, le commandant brigade territoriale de DIFA, mhm. le les DRPN adjoints, les commissaires de la police euh, judiciaire, le procureur même en personne. Actuellement, on a les preuves avec eux. Nous sommes déterminés contribution pour ça, que cette ça sera la troisième partie. Umara, ça sera la troisième et dernière partie de notre fada. En attendant, Ana Kiganou, qu'est-ce qui reste à faire demain à Chao Quand étant en matière de Russian Euro, kamata yi. Voilà, merci de la question. Euh, moi, justement, je vais porter accent sur un point par rapport au recrutement dans l'armée. Les jeunes ici à Difa, ils sont vraiment intéressés. Ils sont intéressés tellement, mais le nombre vraiment eh, qu'à chaque fois, c'est euh, pas, les autorités exigent, il est très minime. Et les gens, ils sont là à chaque fois, ils veulent, euh, euh, comment on appelle, intégrer dans l'armée, mais vraiment. Wato matasan da su suna so suna sha'awar shiga suna sha'awa su shiga suna so me ko da yaushe idan an tashi recruitment abin da muke constate difa ce take da kaso kaɗan daga cikin duka sauran shahohi mhm. wani lokaci sai matasa sun tashi sun tai wani jaha su gwada kila yin da rabon su su samu a can suna nan matasa suna su irin wannan rashin ba su dama da za su shiga cikin wannan harkan eh, arme namu shi yake sa wani lokaci su karkata ta wancan bangaren akwai wannan ka'in kenan ya kamata wannan gwamnati ne ya kamata gwamnati ta duba matasa suna so suna da kishin abu musamman abin da ya shahi 'yan jiha 'yan jiha ne kenan in sun sa kansu suka zo suka aka ɗauke su za su ba da duka a samfursan abin da ya kamata domin a samu a ciwo kan matsalan wannan tsaron kenan gaskiya nan gwamnati ya kamata ta duba ta yi la'akari da wannan sosai kuma an yi zancen responsibility uwaye gaskiya mata ma suna ba da gudunmawa sosai tun da harkan eh, tsaron nan ya tashi suna wayar da kai sai dai wayar da kai in ya kamata a hal yanzu a ci gaba da yi kuma eh, akwai wani tsari na masu dawowa rifanti kenan inda mun gani ana zuwa ana ba su horo kuma daga baya su zo su shiga su dawo cikin al'umma a ci gaba da rayuwa inda aka tsaya kenan ya kamata a ƙara karfafa wannan tsarin kuma mutane 'yan gari idan mutanen nan sun dawo suna zama tare da mu kenan ya kamata mu kama su da hannu biyu mu yi ci gaba da rayuwa kamar yadda ya kamata kama a baya voilà. gode sosai Aisha c'est parti pour la pause musicale les amis et nous laissons le choix à notre technicien Abdelkader Tombiano. Imperial Music. On vit pour nos enfants, on vit pour nos parents. Enfants de la patrie, on vit pour le pays. On vit pour la devise, on vit pour la couleur. Enfants de la patrie, enfants de la patrie, enfants de l'apport de jeunes dans le métier la consolidation de la paix à Difa. Lorsqu'on parle de l'insécurité, ce qui revient à l'esprit, c'est aussi le travail salutaire que font les forces de défense et de sécurité et aussi cette collaboration entre jeunes FDS. Abdel Nasser, vous êtes euh, le rapporteur du Conseil régional de la jeunesse. En quoi est-il nécessaire qu'il y ait une collaboration entre les jeunes et les FDS pour une meilleure stabilité sécuritaire Voilà, merci. Donc, euh, il est extrêmement nécessaire qu'il y ait une collaboration mhm. entre les FDS et les jeunes. Parce que les FDS, de leur côté, ils sont en train de travailler, de leur côté, la sécurisation de la ville, la sécurisation des frontières, tout, ça. Là. Et la jeunesse, maintenant, elle, en quelque sorte, des fois, c'est la victime et puis c'est. Comment souvenir vous abun shahuwa mhm. ce sont eux qui, qui vivent dans la ville donc maintenant la collaboration dans un premier temps il faut qu'il y ait une collaboration nette et précise les jeunes ils sont l'œil de la communauté ils voient beaucoup de choses ils connaissent beaucoup de choses la moindre des choses maintenant c'est d'informer les FDS au moindre mouvement suspect. Ils voient que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Et maintenant, les FDS de leur côté, eux aussi, ils doivent respecter et faire confiance surtout aux jeunes. Parce que la plupart des temps, les FDS, ils apprécient mal les actions des jeunes. C'est ce qui amène surtout cette incompréhension entre les jeunes et les FDS. Parce que si je vois moi en tant que jeune, quand j'essaie d'expliquer à un militaire ou bien il ne me comprend pas, ou bien un militaire, il se prend tout simplement pour un militaire, il ne m'écoute pas, il ne me comprend pas, tout simplement, et c'est la loi, elles veulent tout simplement sanctionner les jeunes. Ça, ça ne va pas aller. Il mhm. faudrait que des deux côtés, ya zamanto akwai fahimtar juna, wannan suna sauraron wannan, wannan suna jin wannan. Saboda wani zai ga wani abu ma, wani rikicin shi zai taba faruwa da wani soji zai ce kai wannan mutanen ni ban na ma ba su labari. Et mhm. puis ya zamanto vraiment soji, même si ke mun sani abin da suke suna kokari sosai da sosai, kuma muna goyen bayan su ɗari bisa ɗari, muna so kuma halda su kokari sama wannan. Ya zamanto sur le point, il y a un point qui est très important, c'est la confidentialité. Parce que yau kakku ji komi mutane duka suna tsoro ku ga kusuri wannan firizan na jan ne yana zamani ya ga wani abu kawai zai ɗauki wayan shekara a vraiment a yi asirin mutane ke sallah confidentiality lalle abin da suke nan gai yana da kokari mai kuma vraiment a ƙara mhm. a ƙara akan wannan ya zamanto ke akwai haɗin kai su sojojin suna gane ma matasa matasa ya zamanto suna gane ma sojojin idan sojojin suna zo yanda nace da zo a magana na na zo nace da favorizele dialogue idan yau sojoji za su zo su zama da matasa su tambaye su kai miye ne matsalan ku wane ne wane ne in suka ga in matasa suka ga ya in overture kai mutanen na da muke gani muna jin tsoron su ya vraiment in overture on pelle parler wallahi da mai ils veulent les aider mhm. facilement ils peuvent dénoncer des actions, des choses comme ça. Moi, je crois que favoriser les dialogues, c'est la meilleure des choses. Donc, Abari, il est membre du conseil euh, communal de la jeunesse de difa Abari, bari yanzu ma kafin mu je futu ka fara ɗauko wannan zancen wanda muke nan ga tattaunawa a kan shi a cikin wannan darnar parti ta fadakin tamu kai a naka ganin an kowa itin ne sai circle in collaboration entre les jeunes to kama yanda Nasir ya fadi ne sai an samu dialogue tsakanin matasan tunda yawanci aikata abin na matasan na su suke yin shi su kuma autorite su ne suke da pouvoir su ne suke da iko a hannunsu na zartar da abin da ya kamata a yi wannan dialog din shi kaɗai yake iya warwarewa don akwai hiran da muka yi da yawa da gungun matasa daban-daban da yawa a bisa kan dialog nan kai bari ma in fito yawa transi muwa muka yi muna neman diyalog da autorite har yanzu muna da taidiyar azamni diyalog. don abin da yake sa matsalan bata warwarewa muka diba duk kosta da muka yi matsalan baya wuri a wannan ne me yasa in abu ya faru maimakon iko da wanda ya aikata abin ne su biyu ne za su zamna su fahimci juna sai a yi ta sa intermediate intermediate intermediate kahin ya je can sai gani matsalan form kala daban-daban take dewa ba ta ɗaukan ma'anan da za a warware shi sai muka ce to tunda haka ne in abu ya faru inda abun ne ya faru da authority su yi contact direct babu intermediate in a turanci ne za a yi shi suna jin turanci su warware ta in a hausa ne sai a yi shi a warware shi a fahimci juna sai a tsaya a mataki guda nan rashin aikata wannan abin ya kawo kamar rashin cimma wannan matsala ko soji shi matasa sun ki ba da goyon baya akan ya yi kolabore shi ya kamata a ce yana da method da approach tunda shi rantsuwa gare shi a kai na kariya zai kusanci abin saboda shi ya samu hikiman warware matsala ƙarin bayani da kika ce kama mu ne mu muke nan gayi akwai misali guda da nake so in bada yanzu mu difa akwai matsala na pale kin gane hmm. fada ne kawai mutane ne ba irin wannan fadan tan ba ai fada mu yanzu da ba muke siyan tare sai wannan hmm. trend da sharshe da voix de sortie de crise voilà to wanga matasa ne wanda za su zo su zama tun hitowar rana sai haduwar rana su da aiki za su dora to za su yi shayi ba su da aiki za ka tambaye kanka to ina suke samun kuɗi suna yin wannan abubuwan duka yanan kaga irin wannan abun dole ne a gari a yi su matasa a ci ko wani surtu wanga matsalan da Aisha ta gai ta ce na adifa wallahi da mu bamu san satan portable ba kana rike da portable kana manipulate a warta shi a gudu babu shi amma yanzu abu ne wanda ya zama ruwan dare aka ganki ke mace kin hita da dan iPhone yanki kina wannan za a bude miki idanu a warta portable na aje a saida wannan yan pale nan mutane ne wanda iko bai taba kusantar su mu da muka zo abu na harko da muka fara yi wai yan pale nan ya za a kusance su muka ce to wannan mutane ba mutane bane wanda za mu ce ku zo a zamana kaza kaza za su yi tsammanin ko sojoji ne ko wani espionage ne ko wani wane ne sai muka tai muka sai layi na salula sabo sabon layi sai muka karaye su muka ce musu to gashi mu ba sojoji bane mu ba ku bane mu matasa ne yan uwanku ne kananku ne ku ne ku ne muna so mu ji yanda kuke ku muka karaye su kusan wallahi nake ga muku akwai mutum biyu wanda muka reunion da su ni da suka zo suka wallahi tsoro nake ba su mini komi ba me vraiment na tsoro me da na zamana da su mun tambaye su ya ana ana da doki ma muna nan muna saboda muna nan muna nema da yawa na sarti da kiris wannan mun tambaye su to ku yanzu muna gani kuna wuni kuna ina kuke ina ne hanyoyin ku na samun kuɗi babu wata hanya ta kamaimai da za su ce mun ga tunda idan mutum yana sata baya hito bai ce maka sata ne yake bai yayuwa wannan mutane sai son sai technique da approach naga mu ba sojoji bane mu kawai matasa ne yanzu muka taso amma dai muna kishin jihar mu kuma muna so ba kama a yi zancen jiha a yi zancen ma ƙasar nan gaba ɗaya baki ɗaya yau soji تنا ايوانا idan aka zo aka zamna da matasan nan aka saurare su ka a zo a nuna musu kai mun yi kaza kun yi kaza kyama ka a nuna musu kyama kyama yawa ina tabbatar muku da cewa idan soji ne suka kira su wallahi ba sa zo ba amma mun kira su mun zamna da su da muka kira biyu suka zo muka zamna daga baya muka kira har wurin kusan gurfaman goma muka samu muka zamna da su muka rubuta matsalolin su kuma insha Allah muna nan ga neman partner saboda mu samu matasan mun ga mutane ne wanda in aka musu sensibilisation aka musu formation za su akwai aikin da za su yi ni da kaina na tambaye su wani rayuka kuke iya mm. ba ba sa so bane su ko yawan matsalan su ga yanan ba a ma sauraron su babu wanda yake sauraron su kenan vraiment ya kamata mahukantan mu su duba su ma irin wannan abubuwan su jar practical a rika yin su Avant de clôturer, nous allons d'abord accueillir 50% et sa chronique du jour. Bonjour, chers amis de la FADA, tout en espérant que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une question vitale pour de nombreux Nigériens que nous sommes. Il s'agit de la sécurité alimentaire au Niger, un enjeu qui touche la santé, l'économie et surtout l'avenir de notre pays. Amis de la FADA, vous n'êtes pas sans savoir que le Niger, en tant que pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, est confronté à des défis majeurs en matière de sécurité alimentaire, avec une population en croissance constante et une dépendance considérable à l'agriculture. Il est crucial de garantir un approvisionnement stable en nourriture pour nos citoyens. La sécurité alimentaire n'est pas seulement une question de repas sur la table, c'est également un essentiel pour la stabilité sociale et économique. Ceci étant dit, plusieurs facteurs contribuent à la vulnérabilité de la sécurité alimentaire au Niger. Les aléas climatiques, tels que les sécheresses fréquentes, mettent en péril les récoltes et l'élevage. Les sols fragiles et la dégradation de l'environnement rendent la production agricole plus difficile. De plus, l'accès limité à l'eau et la faible diversification des cultures ajoutent des contraintes supplémentaires. Quelles sont les solutions envisageables pour faire face à tous ces problèmes que vit l'agriculture nigérienne. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Merci no haka ne wa matasa na muka kawo ƙarshen shirin nan namu na mu haɗu a fada wannan maraicen ranar Asabar inda muka tattauna tare da matasa wanda suka fito da ƙungiyoyi daban-daban na matasa nan jihar Difa kum tare da su kamar yadda kuka shi mun tattauna akan mayar da matasa ke yi wajen maido kwanciyar hankali a jihar Difa. A cikin wannan shirin namu sun yi muna ƙarin bayani akan yadda suke tafiyar da ayyukansu na biyu kuma mun tattauna tare da su akan ababen da ya kamata a kawo ma gyara da ƙarshe kuma sun ba da ra'ayukansu akan yadda hulɗa ya kamata ta gudana tsakanin su da matasa da kuma jami'an tsaro domin samun kwanciyar hankali mai ɗorewa a nan difa Allah ya kyauta Allah ya nuna mana ƙarshen duka wani tashin hankali wanda ke son ya nufa wannan ƙasar tamu a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma gobe na Allah ya kai mu rai inda abokiyar aiki ta Rukayatu Abdurrahman za ta tattauna tare da bakin namu akan kalubalen da suke fuskanta a cikin tafiyar da ayyukan nasu kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalanku.